Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon da ya gabata, mun tattauna da daraktar sashen jinsi a jami'ar Nasarawa a Najeriya, Farfesa Hauwa Muhammad Mai Noma da barista Aisha Ali Tijjani lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin kungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35 na madafun iko a cikin gwamnati kuma mun kwana akan bayanan barista inda take cewa to ta ina ne a ina aka ga muna faɗa sau nawa aka raba mu ai ba magana ba ma ƙaunar kanmu ba ne ba ma ƙaunar kanmu muka haɗa kanmu muka je muka nemo kanmu wannan hukunci duk ba haka ba ne maza suna faɗan wannan kalma ne don su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakire mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu amma ba wai wani mata ba sa son kansu ba ne su suke gaya wa kansu kuma ba haka ba ne su ci gaba da gaya kansu mu kuma muna nan muna ɗaukan mataki To a yau za mu tashi akan bayanin farfesa bayan da yi mata tambaya kamar haka. To farfesa menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko ga kuma damar da suke baiwa mata su ƙara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka ga baki ɗaya. Ai idan ka riga ka yadda mace za ta fita an daina wannan kulle ai ka gama magana to me yi amfani ka ce a'a ta tafi ba za ta dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba to za ta tafi kaza ka bata za ta shiga wurin wannan za ta fita wurin wannan ba abin da zai amfanar da ita kaga akwai matsala matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne yanzu misali ɗaukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata miji baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗa ta tura shi makaranta ya dawo yana buƙatan fensir yana buƙatan bairo za a sai mishi wannan za a sai mishi wancan har wani lokaci wanda ya hana ta tafi tanna za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta ina ta samu wani abu ta yi idan har wannan macin tana da irin wa'annan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta bata bar shi ya wulaƙanta ba ta sa shi a hanya nagari ya yi karatu ta bayar da duk abin da zai bayar a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta yi tunanin tunanin cewa ɗan ya tafi makaranta ba za ta so ta bar ɗanta da yunwa da kaya ya gagu ba za ta sai da za ta kukuta ɗan nan ta tuka abin da za ta har shi kanshi yake dawa ya ce wai ina dabarar da kika yi a ka san cewa tana da dabara to shine ba za ta kaba ta ta wannan dabarorin ta zo ta bunƙasa muku rayuwa ba ai rashin yin haka shi ke haifar da 'ya'ya waɗanda ba su da tarbiyya ba su da nagarta amma idan uwa ta tsaya ka ba ta wannan daman to insha Allahu gida za ta kyau waje ma za da kyau tsaro za bunƙasa kuma 'ya'ya za a samu nagartattu za a ba su ilimi ingantacce za a ba su tarbiyya ingantacce don duk abin da muke magana din na ya ta'allaka ka tattalin arziki idan ba ta da abin da za ta yi ta ba ɗa ya ci ko ta haɗa mishi abin da zai yi ya je ya nemi ilimin nan kaga akwai matsala to kuma dole ka ba ta wannan ɗan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalinsa har kai ma ka samu abin da za ka samu barista kasancewar ke arewa kuma al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar dan adam mm. sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba yaya wannan al'amari yake domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace to a ina aka ce daidai ne to ai wannan al'ada ce ba addini ba ne <laughs> al'ada ce ta zo da wannan amma a addinance inda ya bamu daidaito ya bamu daidaito gwargwadon iko me yasa na ce miki misali idan kika duba da farko musulunci da ya zo ai mace ma ba ta da gata binne ta ma ake bakin cikin haihuwar ta ake to wai wa yake binne wanne mace ne ko namiji namiji ne yake binne wannan wa yake tsanatta ne in an haife ta wa yake bakin ciki a masa bishara mace ce ko namiji ko ba namiji bane to ashe shi ya tsani mace ba mace ta tsani kanta ba da musulunci ya zo musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta daga cin zarafi a hannun namiji na farko sai ya haramta kashe ta wa aka hana ni aka ce sai ka ciyar da ita ma kuma aka ce in kare ni yan mata guda biyu kai musu abin da ya dace ka ba su ilimi suka girma kai musu tarbiyya annabin mu na rahama ya ce za ka zo ranar alkiyama ni da kai kamar haka man ala jariya ta akai aka rene maza guda biyu saboda an san su suke zalunci su suke kashe matar su suke tozarta ta aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjecting into sexual violence matakka matakka ce karka ba da ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya bane waye yake yin wannan namiji ne ko mace hakan nan hakika girma gurma wata ran ɗanki ne zai ci da ke ya aurar da ke ya kula da ke kuma naki yana kankashin fulan ki ba wanda zai ce miki dan me kuma ba wanda ya isa ya tursasa ki baya to wani irin gata ne musulunci bai mace ba kin ga dai a nan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin na murayu rayu daidai ne yadda namiji yana jin ra haƙƙinsa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare za mu ɗauka tare za mu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau kai na ne sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a yi daidai so kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa bai je nan ba ba a buɗo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gwargwadon iko ya kasa a inda aka ba da haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce kasanta biyu ka san mace ɗaya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na gaya miki ma mun fi su morewa wallahi farfesa to yanzu wannan matsala ta kau yanzu menene kuma ake hankoro yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce a yi mun riga mun sani za a ce wai za ka ja raƙumi zuwa teku amma ba za ka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai har da maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mu gudu tare ne mu tsira tare kun riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabaran mu ta kai makura ta kai ƙarshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba haɗa da abubuwan da zai taimaka a samu ƙarin dabarorin da ba za a samu a wannan ba saboda haka mu mazaje muna so mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma ga cewa an samu a aiwatar wannan abin gwamnati ne ta faɗa da bakinta so saboda haka tun da yanzu kotu ta bamu wannan dama akan cewa lalle lallai haƙƙinmu da kuka ce za ku bamu nan a bamu to mu ba mun muna so mu ce wai a'a dole dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi ba kuka rike a gurin ba zai muku amfani ba to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba idan kuka bamu ku insha Allah idan muka namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi mu bi duk inda za mu bi mu ga cewa fa mata sun samu shiga. barista bari mu taɓo batun siyasar mata daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan najeriya jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya sai dai a ba su shugabar mata ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tun da yanzu wannan matsala ta kau kamar yadda kike magana majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama ai abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen shi isa babu ita kuma da kika ce ana basu shugabannin mata women leaders kenan to a iya election observation din da na a rayuwata ni na sha ganin women leader namiji sai ki ji an ce women leader ta guri kaza Fatima sai ki ga kawai namiji ya bayyana wai dan in gaya miki handamar da ba ba keren inda ta yawa yanzu wannan abu ya zo ba yanzu ya zo ba to ai renan shi zamu daman magana ce ta ba yanzu yanzu nan za mu ga yadda muke so ba magana ta mai hawa sama ce ya taka takarda ai ko ba komai ya rage to mun rage kuma muna nan muna nan inda kudirin zuwa ai sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba kuma mu ba mu iya ba baki nan ba daman ta ina za mu faɗa da su to mai sauraro a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista aisha ali tijjani da farfesa hawa muhammad mai noma sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu lafiya.